abin da ya so shi za su sani wasu a kursi samawati wal ya sa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya haɗu da Khadir a tafiyar da suka yi ta neman ilimi lokacin da annabi Musa lokacin da wani tsuntsu ya zo ya sa minkar ɗinsa wato bakinsa a cikin teku ya fitar ke cewa Khadir yake ce masa ma na ƙasa min ilimi. وعلمك من علم من علم الله إلا كما نقص هذا الأصفور إذ أدخل منقاره في البحر ba abin da ya ragu ko ya dan tsakuru muka dan tsakura ni da kai na ilimi daga cikin ilimin Allah sai kwatankwacin abin da tsuntsun nan ya tsakura daga wannan teku dan tsuntsu ya tsoma bakinsa a cikin teku ya dago teku ya san wanda yake saka ba abin da aka tsebu ba sau da da ni da kai duka in aka hada ilimin mu bai kai abin da ran dan tsuntsu ya dan dangwalo ba daga cikin wani teku saboda kaga wala ya hituna bi shay'in min ilmihi illa ya sha yasa yace ma ah, ma utitu min al-ilmi illa qalila sai ka dan adam har ya koma ga Allah cikin gano abubuwa yake wanda ba bai sani ba kuma kullum cikin bincike ake ka ga da ba gane abu kaza ba an dawo an san ba san kaza ba ko ana da san kaza ne daga baya kuma an zo an san hakikan ya abin yake ana bin wata hanya doguwa domin a tabbatar da abu kaza ko dan a cimma abu kaza sannan a lokaci ya yi kaga an dawo ana bin wata hanya da take mata kai wannan tsawo ba ita takaitacciya to kullun cikin binciken ilimi kuma ba zai kare ba abinda ka sani yanzu wata rana in aka zo sai da cewa naka ya zama tsoho an gano wasu hanyoyi a shema wanda ba ba sai ma an yi wannan ba kila wannan kyamara da take daukan karatun da nan gaba za su zama abu ne wanda yake bida'i an wuce shi wannan duk tsokale tsakalan da ake ta yi a ji wannan abu yana dan kara wancan ya ki tsayawa wancan kaza kaza nan gaba duk za a wuce nan karshe kila wani dan abu ne za a dan liƙa maka a riga shi zai hoton ka da shi zai jujjuya komai an wuce maganar maganar a tsaya a daka kyamara har a samu wani na yana kula da ita to duk wannan abubuwa ne wanda yau da gobe kullum kara bayyana suke kuma duk suna cikin ilimin da Allah ta'ala ya aji wanda haka wala yasutuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wato kursiyinsa kursiyinsa gadansa na sarauta ya yalwaci sammai da ƙasa wato si'atuhu si'atul samawati wal ard wato da za a ɗauki sammai duka a ɗauki ƙasa sai gaba ɗaya a saka a cikin kursiyinsa to za a zama kursiyinsa zai iya zai iya shanye zai iya haɗe su gaba ɗaya shine ma'ana wasi'a wato ya isa duk ya kunshi su gaba ɗaya ya tattari sama da ƙasa kaga babu shakka wannan makhluk ne wanda yake azim jiddan wato in kana da girman duniya da abin da yake cikinta na manya-manyan tekuna al muhibat wanda suka zagaye ta kana ganin girman samaniya da abubuwan da ta kunsa na ban mamaki to da ita da samman duka za a kwashe su a tsoma cikin kursi kuma da zai haɗe su kaga ashe waɗannan a cikin abin da baka sani ba na makhluqatillah wannan da abin da ka sani kake ta mamakin sa ka ta gano hakikaninsa to a kankani ne akan wani wanda baka sani ba Asar Ibn Abbas ya zo cewa al-kursiyu shi kuma a dan wato alakar girmansa da al'arshi kama a ɗauki wani ɗan zobe ne a jefar da shi cikin sahara to haka shi kuma kursi ne ke na kwatanta shi da da al'arshin ubangiji shi yasa ubangiji ta ya ya sifanta al'arshinsa da girma ya sifanta al'arshinsa da cewa al'arshi azim arshi ne wanda yake mai girma to duk wanda yana nuna maka cikar ikon ubangiji sai ce wala ya uduhu hifzuhuma wato tsare sammai da ƙasa ba za su yi wa Allah wahala ba wato duk girman nan nasu da yawan nan nasu da abubuwan da suka kunsa da halittu daban-daban da suka kunsa ubangiji ya kula da duk abin da yake gudana abin da zai fito daga ciki da abin da zai shiga sama da abin da zai fito daga ƙasa da abin da zai shiga cikin ƙasa ubangiji duk ya san la yazuru am anhum mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama babu kwatankwacin kwayar zarra da za ta ɓoye wa Allah a ƙasa take ko a sama don haka la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyu ubangiji shine wanda yake madaukaki a nan al'ulu ya kunshi uluwul sifa uluwul zat to dukkan wani nau'i na uluwul na ɗaukaka ubangiji ya siffantu da shi ya siffantu da uluwul zatinsa sama take ba cakuɗe take da zatin halittu ba ya daidaita akan al'arshinsa rahmanu ala al'arshi stawa sabbih isma rabbika al'a'la wa huwa al qahir fawqa ibadi sanjiji sama yake haka wannan shine uluwuz zati ya shiga karkashin al'aliyu sanan ya uluwuz sifa sifa sama take da sifar kowa sifofinsa duk sifofi ne na kamala sunayensa su ne mafiya kyau kaga uluwul sifa hakanan uluwul mulk mulkin sama yake na kowa kowa kasa yake da ubangiji babu abin da yake gudana cikin mulkin Allah ba tare da ba tare da wato yardarsa ba saboda haka wannan al'aliyu ya kunshi al'uluwul mutlaq wato cikakkiyar daukaka ce uluwul zati uluwul sifati uluwul qadari uluwul qahri uluwul mulki cikakken cikakkiyar ɗaukaka ubangiji ya siffanta da wannan al'azim wanda yake babba babu wani abin da yake sama da shi a girma duk wani abin da za a siffanta shi mai girma to girmansa ƙasa yake da girman Allah ta'ala Wani ita ce ayatul kursi ka kula da irin ma'anonin da ta kunsa lalle ka iya cewa a azamu ayatin fi kitabillah domin ta faɗi hakikanin sifar ubangiji shi yasa take razana dukkan wasu shaidani duk wani shaidani yana tsoron ayatul kursi karanta ta yake da amfani lokacin kwanciya bayan tashi daga bacci lokacin sallah abin lokacin tashi daga bacci bayan salloli na farilla wato a kulare daban-daban za ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan karanta ta saboda waɗannan ma'anoni masu girma da ta kunsa na fito da wato girma na ubangiji ta'ala to sai kuma abu na gaba shine zikiri na gaba shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la mulku wa hamdu yuhyi wa له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة المغرب والصبح وتمتن يتشي لا إله إلا الله wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne baya da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu ah, mulki cikakkiyar mulki nashi ne kuma cikakkiyar godiya da yabo da kirari nashi ne yuhyi wa yumitu shine wanda yake kashewa shine wanda shine yake rayawa shi yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai ashara marratin tun ya faɗa sau goma ba da salatul maghribi wa salatul subhi bayan sallar magariba ko bayan sallar asubahi wanda duk ya zo a cikin ruwayoyi daban-daban to wannan abubuwan ya tara hanyoyin hadisin daban-daban waɗanda suke ba da wannan ma'ana hadisin hadisin abu zarar ne abu zarar gifari jundub ibn junada radiyallahu ta'ala anhu ya zo kuma hadisin abu huraira har ila yau sai duk gaba ɗaya aka haɗa hadisan shine yake ba da wannan abin da ya kawo su ya kawo a nan النبي صلى الله عليه وسلم من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله زوى كرشي عشر مرات كتبت له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان, يوم وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب an yudrikahu fi dalika al-yawm illa shirku billahi ta'ala wato ba yake sallar sallar ce man qala fi duburi salati subhi bayan ya gama sallar asuba wa huwa thani rijlaihi yana kafafuwansa akan akan nade bai bai miƙe kafar sama wato bayan yayi sallama yadda kafafuwansa suke kafin ma ya miƙe su qabla an yatakallam bai fara magana da kowa ba sai ya ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت wanda zuwa riwaya guda daya galibin abinan da yake zuwa babu yuhyi wa yumit sai a wannan ruwaya kawai yuhyi wa yumit huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan sau goma ya faɗa ya maimaita ya faɗa ya maimaita har sau goma annabi ya ce kutiba lahu ashru hasanat za a rubuta masa lada wato lada guda goma wa muhiya anhu ashir sayya za a kankare masa laifuka goma wa rufe alahu ashir daraja za a ɗaukaka shi daraja goma wa kana yau mahu zalika fi hirzin kuma zai kasance a wannan ranar yana cikin tsaro min kulli makrohin daga dukkan wani abinki zai zama cikin tsaro daga dukkan abinki wa hurisa min shaitan kuma za a tsare shi daga shaitan walam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm kuma bai yiwa wani zunubi ya riske shi yayi wato ya same shi har ya masa illa domin an tsare shi daga shedan an tsare shi daga dukkan abin da zai cuce shi haka babu wani zunubi da zai riske shi ya masa illa illa shirku billah sai in ya shiga shirka ne to shikenan duk ya rushe abin da ya faɗa kalmar da ta fara da la ilaha illallah mutum kuma ya yi shirka to ya rushe ta don haka duk abin da yake so ya samu na kariya daga Allah to ba zai samu ba to wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wata ruwaya ya zo ba'da ba'da salatul maghrib sannan ya faɗa bayan maghriba shi ma zai samu wannan wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin jami'u tirmidhi kuma sheikh nasiruddin albani a cikin silsilar sahiha ya inganta hanyoyin hadisin wanda da can ya raunana kalmar wa huwa sanin rijilaihi ya ce wannan kalmar shazza ce Ko in ta zo ba sai a hanya ɗaya daga cikin hanyoyin hadisi wa huwa sanin rijilaihi yana wato kafafuwansa a kanan naɗe bai ware su ba sai ya ga ya samu shahid ya samu wata ruwaya ina jin a cikin musulun abu ya ala ne ta tabbatar da wannan sai ya ce to ya sauka daga ra'ayin raunin kalmar sanin rijilaihi ya tabbatar da cewa tana nan to yana nuna sifar da ya kamata wato a cikin yana nuna yana nuna gaggawa wato gaggawa wajen faɗa ma ka ɓata lokaci da zarar ta gama sallah kana gurin da kake zaune baka tashi ba baka shiga hada-hada ba baka yi kowa magana ba to ka faɗi wannan to za ka samu wannan garaɓasa shi ma za mu ga cewa a ciki tauhidi ne da wato tauhidi ne kalmar ta kunsa girmama ubangiji ne dukkanin abubuwan da ake neman mafaka da su a gurin Allah ta'ala za ka cewa sun kunshi tauhidi wanda yake nuna maka tauhidi shine kololuwa ko me yake ke bukata a gurin Allah to ka biyo ta hanyar tauhidi za ka bi ta hanyar shirka to matsala za ka samu in ba ka gyara zuciyarka ba tsakaninka da Allah matsala za ka samu shi yasa zamu ga duk a kalmomi na neman tsari na neman wato wani wata katanga wata kariya daga Allah zamu ga ana amfani da kalmomi da suke tabbatar da tauhidi da farko wanda suke nuna cewa wannan abu shi ake bukata da zama na ya samu gindin zama a zuciyar dan adam ya kankama sosai to in ya kankama komai zai zama da sauki komai mutum kuma yake so ya samu shiga a gurin ubangiji ya zama dan lelan ubangiji shikenan zai rika muni zai rika bashi to amma idan aka samu tangarda a ta fuskar tauhidi to a gaskiya kuma komai in ka gama mutum ya samu to ta lalace ubangiji ta alake masa amma ba wajen ya cancanci ya samu wannan ba to sai na gaba hadisin ummu salama hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha wanda yana cikin eh, sunan ibn majah shi kuma yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wato Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi wanda yake mai amfani wa rizqan tayyiban da arzikin da yake mai kyau wato arzikin da yake na halal wa amalan mutaqabbalan da aikin da yake karbabbe ba'da salami zai fade shi bayan sallama min salatul fajr bayan yayi sallama daga sallar asubahi wato waɗannan su ne kalmomin da suka zo a cikin hadisin ummu salama da adam zai faɗa Allahumma inni ilmin ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan Allah ina ilimi mai amfani ina ka arziki mai kyau ina roƙonka kuma al'amal uh, amalan mutakabbalan wato ilimin da yake uh, aikin da yake karɓaɓɓe wanda shi ma wannan uh, kusan shi ne abin ɗan adam yake bukata a rayuwarsa ya samu alhuda wa dinil haq alhuda shine al'ilmun nafi' dinul haq shine al'amalu salih waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke rayuwar ɗan adam in ya rasa waɗannan abubuwa biyu ya zama na baya da ilimi mai amfani ko yana da ilimi amma ba mai amfani ba ilimi ne gurɓatacce mara kyau ko ya zama na ya yi ilimin amma kuma bai da al'amalu salih bai da aiki na